jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to yau kuma sha takwas ga watan sha'aban sha takwas ko? sha takwas ga watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 434 wanda ya daidai da 27 ga watan Jun miladiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2013 shi kuma Allah ta baraka wata Allah ya sake mai shemu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne cikin littafin bulugul maram min adillatil ahkam muna cikin kitabul buyu ina littafin karatunmu na ƙarshe mun tsaya ne dangane da babi mai bayani game da rukusa ga cinikin araya da kuma sayar da asalin itace da filaye da kuma halaccin sayar da 'ya'yan itace ba nan ne mun ka tsaya ba yau tare da yarda allah za mu tashi wani sabon babi ya ce abuwa salami wal ƙardi warrahani abuwa jam'i na babu kaga babubbuka ne ne zai kullawa game da matsaloli guda uku ya ce abuwa salami babubbukan da na shafi assalam ciniki na salam walƙardi da kuma babi wanda ya shafi hukunce-hukuncen rance shine ƙard warrahani da kuma babi mai bayani game da hukunci-hukuncin jingina wanda da hausa muke kira turanci kun san jingina ko? to waɗannan abubuwa guda uku kowannensu babin kansa garai amma maimakon yawa kowane babi daban sai ya haɗe shi yasa yawa babun jam'i ya ce abuwa Babu bukka. mai bayani game da waɗannan abubuwa guda uku na farko shine assalam salam me salam nan ya kawo salam da mimun sinun da lamun da mimun salam wani wuri za a gane da fa'un salaf salaf kamar ku salaf ba ku salafa ba ne to salaf bilfa'i sinun da lamun da fa'un duk ma'anarsu guda meye salaf wani nau'in ciniki ne wanda haka yake kamar ariya ariya ni ce muku nau'in ciniki ne wanda ga zahirinsa za mu ga cewa ya yi kama da ciniki na muzabana wanda shari'a ta hana ko amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallama saboda sauƙaƙawa ga mutanen gida sai annabi ya halattar da cinikin ariya duk da yake nau'i ne na muzabana to haka bai salam yake salam salam shine ku kulle cinikin abu da mutum alhali babu abin nan yanzu musamman shuka ko 'ya'yan itace yanzu ba gashi dai gwargwado da mana ta kankama kama ba alhamdulillah to sai ka ƙulla ciniki da mutum cewa abin da zai noma kana sun buhu goma na gero kila manomin gero ne an shuka gero sai ka ce kana sun buhu goma geron ya yi bai yi ba to bayan kun ƙulla ciniki yanzu nawa gero yake a ce misali buhu dubu takwas yake ko kana sun buhu goma nawa kenan sun ka kama in allah ya sa an ka kai kaka lafiya kana sun buhu goma na gero sai ya ce mato abin da ya kamata yanzu ba dubu takwas takwas suke ba to kaga ga kaka ai haci suna ragewa ko sai ya ce to mu yi ciniki ne akan dubu bakwai bakwai kaga dubu bakwai sau goma dubu nawa kenan dubu saba'in to dama shi kuma yana neman kuɗin da ya ɗauki 'yan noma baya da wadatattun kuɗi yana neman kuɗi sai ya ce to yana roƙonka ka ba shi dubu saba'in ɗin don ya ƙara ya ɗauki 'yan aiki 'yan allah ya kai mana rega kaka buhu goma ɗaya zai kawo maka wannan shi ne salam me suna ne da hausa bai salam cinikin oda cinikin oda eh to yana yi cinikin oda misali kun ga in kun lura da yadda ni siffanta muku wannan ciniki ya yi kama da wani ciniki da annabi ya hana can baya cikin karatunmu wannan littafi wala bai umalesa indaka cikin jerin gwanon nau'ukan cinikayen da annabi ya hana sai yadda abin da bai gonka yanzu akwai buhu goma in an kai ciniki ya ɗauko dubu saba'in ɗin ya baka akwai buhu goma nan gonka kaga wannan ciniki ya yi kama da cinikin abin da bai zama gunka ba wanda mun karanto baya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ina fatar kun fahimta to abin da bai zama gunka ba kaga wannan yana da dan yi kama da shi amma ba kama tamaman ba ba kama ɗari bisa ɗari ba sun ɗan yi kama amma akwai yadda sun kaɗan bambanta yanzu misali shi manomi ba ya noma ba ya shuka ba kuma ana fatar insha Allahu ta'ala za a samu amfanin gona kaga yana da bambanci da wanda ya sayar da abin da babu tabbas gare shi duk da yake wannan shi ma babu tabbas don ba wanda ya sanya da shekara za ta damana za ta kaya to amma dai saboda sauƙi sai shari'a ta halartar da irin wannan cinikin salam to mafi yawa abin da ake kira ne da hausa cinikin lamuni mun ƙulla ciniki zan baka kuɗi amma zan lamunce ka ba yanzu za ka bani abin da na saye ba sai lokaci kaza ba shine lamuni ba to salam ana fassara shi da cinikin lamuni ina fatar kun fahimta menene lamuni a nan kun san lamuni da hausa ko alamunce ka abu ma'ana ba yanzu ba zuwa wani lokaci za mu kulle ciniki Abin abinda ai sharɗin ciniki in mun ka kulle ciniki in biya kuɗi ka bani abin da na sayi to yanzu mun ƙulla ciniki na saye kai mai sayarwa ka sallama na ɗauko kuɗi na baka amma ba yanzu za ka bani ba sai zuwa lokaci kaza kaga ya yi kama da cinikin abin da bai zama gonka ba akwai nau'i na jahala da garari ciki nai amma kuma still wannan irin nau'in ciniki na salam ko salafun shari'a ta halatar da shi shine bai salam ina fatar kun fahimta cinikin lamuni haka za mu kira shi ka sai a buga mutum ka biya shi kuɗi amma ka lamunce shi ba yanzu lamuni mafi yawa ga kuɗi an ka san da lamuni ko ka sai a buga mutum ya baka hajar amma ya lamunce ka sai wani lokaci za ka ba shi kuɗi to yanzu ba lamuni ga kuɗi ba lamuni ga haja wanda ya sayar da haja shi za a lamunta za a ba shi kuɗi saboda wata maslaha ta shi amma za a lamunce shi ba yanzu zai kawo hajar ba sai lokaci kaza lokacin da ya ɗiba kila 'yan kayan amfanin gona na sai an kaka ce sai an kai ga kaka to shi ne bai usalam nan ya kawo shi da memon ana cewa salam ana cewa salaf bilfa'i mutanen hijaz suke suke eh, sawa da mimun salam amma iraqiyu na mutanen iraq suke sawa da fa'un amma da salamun da salafun duk ma'anarsu guda ma'anarsu shine cinikin lamuni ina fatar kun fahimta to sai alƙard shi ƙard kan kowa ya san shi Allah tabaraka wata ta'ala yana cewa man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudaifahu lahu adafan kathira wallahu ya ƙabidu wa ya bisutu wa ya laihi turja'una ko ƙard kaga ga ƙard man zallazi yuqridu allahu wane ne zai ba Allah rance kaga rance shine ƙard eh in tuqridu Allah qardan hasanan yuda'ifu lakum wa yaghfir lakum wani wuri ya ce wa aqradu Allah qardan hasana wa ma an li anfusikum min khairin tajiduhu indallah kaga ƙar da dai shine rance karance ko kuɗi ko wani abu ga mutum to hukunci hukuncin rance warrahan da jingina jingina shine turanci ina da bukatar kuɗi gare ka ko ina da bukatar karanta min wani abu ko kuɗi ko wani abu ina fatar kun fahimta sai ka ce to baka yadda in ba da kuɗi asalin jingina game da ƙur'ani ya nuna ‘yan an kasa samun shaidu waɗanda za su yin shaida akan mu'amala da kuma waɗanda za su rubuta to sai Allah ta baraka wata Allah ya ce kamar yadda yake cikin suratul baqara ya ce wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqabuda in kun kasance cikin halin tafiya babu sannan ga ana sun kila abokin tafiyar ka yana sun ka ara mai kuɗi ko ka bashi rancen wani abu ya zan babu waɗanda za a sawa shaida sannan babu wanda za a sawa ya rubuta waɗannan duk ba suna cikin abin da an ka nema ga rance ba a sa shaida kuma a rubuta ya ayyuhal ladhina amanu idza tadayantum na ila ajalin musamman faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adali wala ya aba katibun an ya katuba kama allamahu Allah wali ya katub wali alayhi alhaq wali rabba ko aha wala wala yabkhas minhu shay'an fa in kana alladhi alayhi alhaq fa in kana alladhi alayhi alhaq da'if safihan aw da'ifan aw la yastati'u an yamilla huwa lil waliyuhu bil adali sai ya ce shahidai na min rijalakum kaga nan fakatubuhu nan kuma Allah ya ce shahidai na min rijalakum kaga Allah ya sa in za ku eh, kulla mu'amala ta bashi to a rubuta bayan a rubuta kuma a sanya shaida a sa shaida kuma a rubuta wannan umarnin duka akan mustahabbanci ne mustahabbi ne sa shaida mustahabbi ne rubutawa ina fatar kun fahimta to kuna cikin halin tafiya Allah ya ce wa in kuntum ala safari in kun kasance akan halin tafiya walam tajidu katiban ba ku samu wanda zai rubuta muku mu'amalar da za a yi ta bashi ba hanun makabuda to Allah ya ce sai a yi jingina abin karba sai ka ce to kaga tun da babu wanda za a sawa shaida ba wanda za a sa shaida ba wanda zai rubuta mana to abin da ya kamata ka bani wani abu in rike sannan in ba kuɗin kila yana da rikoda sai ya ce to ga rikoda ta ina fatar kun fahimta ga al'ada abin da za a bayar jingina ga al'ada yadda an ka al'adanta kimarsa ta fi yawa bisa ga abinda da za ka karɓa rance misali ina son rancen dubu goma riko da ka kowa ya san tafi dubu goma ta kai sha biyar ko dubu ishirin ga al'ada haka an ka saba yin jingina to sai ka bani rikodan nan wanda yake na san tafi dubu goma ka san dole kenan in ba dubu goma don in karɓo a bita to wannan shine jingina da hausa ana ce mai turanci to waɗannan suwa abin da za mu yi yau insha Allah ta'ala hadisin farko ya ce nimna Abbasan radiyallahu anhu ma ƙadiman nabiyu sallallahu alaihi wasallam almadinata wahum yuslifu na fithimari a sanata was sanatain faƙala man aslafa fi tamrin falyaslif fi kailin ma'alumin wa waznin ma'alumin ila ajalin ma'alumin muttafaqun alaihi walil bukhari man aslafa fi shay'in wannan hadisin an karɓo shi daga abdullahi ɗan abbas yarda allah tabbata gare su ya ce ƙadiman nabiyu sallallahu alaihi wasallam almadinata annabi ya iso madina ya yi hijira ya bar makka ya zo madina wahum ko da ya zo sai ya iskan masu mutanen madina yuslifu na fithimari suna bayar da lamuni ga 'ya'yan itace suna bayar da lamuni ga 'ya'yan itace nan ya ce athimar ko a sanata suna bayar da lamuni shekara ɗaya wasu sanatai da shekara biyu sai mu yi ciniki ba na san kana da itacen dabinai ba buhu goma nake so na dabino shekara guda sai ce to ba ni kuɗi sai in ɗauku kuɗin buhu goma mu yi magana ga yadda kowane buhu yake sai in ɗauku kuɗin buhu goma in baka da sharaɗin shekara guda ko shekara biyu da yanzu za a noma shekara biyu na tafi in muna raye shi za a kawo mini to ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina ya iska mu suna irin wannan cinikayyar kaga cinikin lamuni ko Faƙala annabi bai hana ba amma sai ya sa dokoki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man aslafa fi tamrin kaga sai ya kawo salafun ina fatar kun fahimta man aslafa fi tamrin duk wanda zai yi cinikin lamuni ga tamrin nan ya sami tamrin ga wata ruwaya za ku ga ya safi samarin duk wanda zai yi lamuni cinikin lamuni ga 'ya'yan itace folius leaf to shi lamunin fi kailin ma'alumin ga mudu sananne ina fatar kun fahimta dole a san ko mudu nawa ne za a lamunin domin a san kuɗin ko mudu nawa ka bashi mudu talatin kowane mudu ba an san kuɗinsa ba sau talatin sai ka yi kuɗin mudu talatin ka bashi yanzu kaga mikan lamunce shi mudu talatin in shekara guda lamunin shekara guda ne da shekara ta cika ya ɗauki mudu talatin ya kawo ma in ma shekara biyu ne akwai rawa da ta ce har shekara uku suna yi ko dai yadda dai kun kai yarjejeniya ma'ana dai ya zan dabinun nan ko 'ya'yan itacen nan ko amfanin gonan nan dai ya zan an san ko mudu nawa kada a yi eh, tuli ina fatar kun fahimta wanda zai yi cinikin lamuni to shi yi cinikin na lamuni fi kailin ma'alumin ga mudu sananne a san ko mudu nawa ne yan abin da ake aunawa ne da mudu wa waznin ma'alumin da kuma sikeli sananne in abin da ake aunawa ne da sikeli wanda ake ganin nauyinsa ba shi ake auna da sikeli ba to a san ko sikeli nawa an ka lamunce shi ila ajalin ma'alumin kuma a yi zuwa ga ajali sananne to waɗannan su ne sharuɗan da annabi sallallahu alaihi ya sa ga bai usalami ina fatar kun fahimta kada a yi jikar da bino kawai a'a to ai jikar ba a san ko mudu nawa a ciki ba a dole za an san ko mudu nawa ne yan abin da ake auna ne da mudu yan abin da ake aunawa ne da sikeli a san ko laba nawa ne laba nawa an ka biyo shi an ka lamunce shi don haka in lokaci ya yi adadin labobin nan zai wa ya kawo sannan kuma a sa ajali kada a ce sai ga kaka tunda kaka ai ba ba a san lokacin da kakar za ta zo ba amma dai a kaddara yaushe yake tsammanin kaka yanzu ba an yi shuka ba misali in gero ne wata nawa gero ka yi na wata uku ko to kaga yanzu an yi shuka cikin watan june july august september sai mu kaddara september sha allahu dai ko abin ya zo tangarda zuwa october dai farkon october gero ya nana sai mu ce to ka bani zuwa oktoba daɗa in ɗaya ga oktoba za ka cewa in bakwai ga oktoba in goma ga oktoba in talatin da ɗaya ga oktoba kaga yanzu dai an san ajalin da waɗannan su ne sharaɗi yan abin da ake aunawa da mudu ne a san ko mudu nawa ne in abin da ake aunawa da skeli ne a san ko skeli nawa sannan kuma a sa ajali ina fatar kun fahimta walil bukhari wannan hadisin muttafaqun alai imam bukhari da imam muslim sun kaɗu akan fitar da wannan hadisin walil bukhari daga riwayar da imam bukhari yake bantar ga fitarwa yace man aslafa fi shay'in duk wanda zai yi lamuni ga wani abu kaga wannan tafi gamewa bisa ga wancan da yace fi tamarin na fatar kun fahimta shay an karun nakira man kuma abin ga ta sharaɗi ce kaga shay'un kuma na kira ce kaga an na kira tufi su yaƙi sharɗi tufidu maza da umuma bayan zamowa man cikin ismul mausul wanda yake yana daga cikin sigogi na umumi na fatar kun fahimta kaga wannan ya fi gamewa bisa ga na farko wancan ya iyakance ya ce man aslafa fi tamrin duk wanda zai yi salaf cinikin salaf cinikin lamuni ga ga dabino ko kuma fi samarin ga 'ya'yan itace amma wannan sai ya ce fi shay'in duk wanda zai yi ciniki ga kome duk wanda zai yi cinikin lamuni ga kome ina fatar kun fahimta to kaga wannan hadisin zai fa'idantar da mu fa'idodi da yawa na farko halaccin cinikin bai salami cinikin lamuni ya halatta kaga da annabi ya zo madina ya iska suna yi bai ce a bari ba da baya da kyau sai annabi ce a her kada a sake amma annabi bai ce su bari ba sai ya ce in za ku yi ashe kaga an yi izini a ci gaba da yi to in za ku yi dai ga sharuɗan da an kasa ku yi da mudu sananne sikeli sananne da kuma a asa ajali shi ma sananne ina fatar kun fahimta wa ana abdurrahman ibn abza wa abdullahi ibn abi awfa anhu anhuma qala kunna nusibul maganima ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa kana yatina ambatun min ambatish sham fa nuslifuhum fil hinta wash-sha'ir waz-zabib wa fi riwayatin waz-zaiti ila ajalin musamma qila akana lahum zar'un Ƙala makunna na nas'aluhum an zalika rawahu bukhari wannan hadisin an karbo an karɓo shi daga sahabbai guda biyu abdurrahman dan abza da abdullahi dan abi aufa kaga wayannan duka sahabbai ne yarda Allah tabbata gare su Ƙala su biyu sun ce kunna nusibul maganima mun zan muna samun ganimomi ganima shine dukiyar da an ka samo ga kafirai bayan an yaƙe su muna samun ganimomi in mun ka ta yaƙi kenan ko an ka ci kafirai sai a samu ganima mun zan muna samu dukiyoyi na ganima ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah to yan an ka samu ganima ba Allah ya ce a raba ba sai a kasa dukiyar nan biyar duk abin da an ka samu ga kafirai bayan an ci su da yaƙi duk abin da an ka samo kamar yadda qur'ani ka cewa wa muanna maganin ma ganimtum min shay'in fa lillahi khumsahu wallin rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wal masakin ko wabni sabil duk abin da kun ka samo ganima to sai a raba biyar aka masin 4 over 5 hudu bisa biyar sai a raba masojoji wa'annan halarci yakin khumusi one over 5 shine rabon Allah da manzonai na fatar kun fahimta to shine 4 eh, eh, over 5 ɗin da ake rabawa sai a ba mu da tare da mu an kai yakin to yan an ba mu namu da ni da da Abdulrahman ibn Abza da Abdullahi dan Abi Aufa to ya ce wa kana ya tina ambatun min ambatin sham manoma sun kasance suna zo muna daga manoman ƙasar sham ambat Jami'i ne na nabaɗiyun nabaɗi me nabaɗi sun ka ce wasu mutane ne asalinsu ba larabawa ba ne sun ka shiga cikin larabawa sun ka koma kamar larabawa na fatar kun fahimta to waɗannan mutane babbar su ita ce noma noma ita ce babbar su. to saboda zurfafar da sun yi ga noma sun san yanayin ƙasa duk inda addar ruwa in sun ka zo za su gano nan akwai ruwa inda babu ruwa kuma za su gano nan ruwa na nesa ina fatar kun fahimta to saboda wannan binciken ruwa eh, benga dama eh, na baɗin daga shi an ka samu istinbaɗi istinbaɗul ahkam me istinbaɗi istikhrajul shai'i ƙoƙarin fitar da wani abu kaga ga hukunci hukunci an ka ce istinbadil istinbadil ahkam kokarin fitar da wani hukunci daga alqur'ani ko cikin hadisi sahihi ba shine istinbadi ba irin yadda malamai ke yi Ma madalla to su ma suna nasu istinbadi amma nan ba ga hukuncin shari'a su suke istinbadi ba suna kokarin fitar da cewa wurin na akwai ruwa gare shi to wannan kokarin fitar da ruwa inda adda ruwa da inda babu ruwa su ce babu ruwa wannan istinbadin da suke sai an kasa musu ambat masu kokarin fitar da hukuncin ƙasa akwai tana da ruwa ko bata da ruwa akwai ruwa wurin nan ko babu ruwa ina fatar kun fahimta to a takaice dai da mu tsaya ce musu masu bincike ko masu tonon ƙasa ko masu binciken yanayin ƙasa mu kira su manoma kawai to shi shine ce wa kana an batun su sahabban can biyu sun kace manoma sun kasance suna zo muna min ambati sham daga manoman manoman kasar sham fa nuslifuhum fil hinta sai mu ba su salafun ma'ana sai mu yi cinikin lamuni da su fil ga alkama wa sha'ir da sha'ir wa zabib da zabib me ma'ana mu yi cinikin lamuni da su sai mu yi ciniki cikin kuɗin da mun ka samu na dukiyoyin ganima sai mu yi cinikin lamuni da su sai su ce muna son mu ce muna son alkama gare su da kuma sha'ir da zabib wa fi riwayatin wa zaiti ga wata riwaya da kuma mai mai shine zaiti man zaitun shine zaiti man da ake tatsuwa daga itaciyar zaituni ina fatar kun fahimta to kenan yaya cinikin yake wa'annan sahabban suke ce mu waɗancan manoma 'yan ƙasar sham muna sun sha'ir muna sun alkama muna sun eh, zabib muna sun man zaituni sai su ce to ku kawo kuɗi in lokacin su yayi sai mu kawo muku kaga in sha'ir ce sai mu ce muna sun buhu kaza na sha'ir ko muna sun sa'i kaza na sha'ir ina fatar kun fahimta sannan sai a sa lokacin da za su kawo sai su ɗauki kuɗi su sahabban nan su ba su ba shi ne bai usalame ba muna yin wannan ne tare da su ila ajalin musamman zuwa ga ajali a abin ambato sai musa ajali ga lokacin za ku kawo muna ƙila sai an ka ce masu waɗannan sahabban a kana lahum zar'un e shuka ta kasance gare su ƙala sai su sahabban su biyu sun ka ce makon na nas'alum an zalika mu ba muna tambayar su suna da shuka ko ba su da shuka ba mu dai in sun zo mana sai mu ce musu muna son alkama su ce ku kawo kuɗi sai mu ba su kuɗi kaga shine cinikin bi kace cinikin oda ko kaga cinikin oda kenan ina fatar kun fahimta yanzu misali kana son abubuwa sai ka ba da kuɗi da sharaɗin sai a ce a kawo maka ya halatta shi ya abin wannan babin ke karantarwa ya halatta sai dai sharaɗi kawai in ga kayan noma ne a san ko mudu nawa na za a kawowa sannan kuma a sa ajali ba ka ba shi ɗaya te sirrin da ya ga dama ya kawo ba a sa ajali in shekara guda in shekara biyu in shekara uku a your convenience dai yadda kun ka yarjejeniya da kai da ka ba da kuɗin da shi da zai kawowa amma dai a sa ajali shi ne dai makasudin shari'a na fatar kun fahimta rawahul bukhari imamul bukhari ya rawaito wannan hadisin kaga ashe ya halatta a yi cinikin lamuni ga waɗannan abubuwan alkama da sha'ir da zabeb da man zaituni na fatar kun fahimta sannan wanda za ku cinikin lamuni da shi kuma dangane da wannan hadisin ba sai ka tsaya binciken gaskiya ne yana da gona da binon da kun kai lamuni da shi ko bai da ba sai ka tsaya wannan ba kai dai kun yi ciniki zai kawo ma buhu goma na dabino ƙarshen watan oktoba 31 ga watan oktoba ko ko baɗewar haka ko bayan shekara biyu yana da gona ko bai da gona wannan babu ruwanka shi a abin da wannan hadisin ke karantarwa in an ka tambayi eh, sahabban to su waɗancan mutanen sham manoman da kun kawai cinikin lamuni wai ko suna da gonakin waɗannan abubuwan su mu babu tsaya tambayar su wannan ashe ya halatta ba dole sai an yi kwamfamin shin yana da gonar dabinon ko yana da gonar shinkafar ko yana da gonar geron ya noma geron ko ba sai an tsaya wannan bincike ba ina fatar kun fahimta imamul bukhari ya rawaito wannan hadisin wa an abi hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama qala man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah rawahu rawahul bukhari shi kuma wannan hadisin an karbo shi daga Abu Huraira yarda Allah tabbata gare shi ya karbo daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi annabi ya ce man akhadha amwalan nasu duk wanda ya amshi dukiyoyin mutane daɗe kuɗi tsaba ne ko kayan amfanin gona ne ko 'ya'yan itace ne ko wata haja ce duk da abin da ya shigo cikin mal duk wanda ya amshi dukiyoyin mutane yuridu da'aha yana nufin biyan yana nufin bayar da ita ma'ana kila bashi ne an ka baka bashi ne ka ina fatar kun fahimta ko kuma bari mu yi amfani da abin da muke ciki kila lamuni ne ka karɓa yanzu ba ana bashi lamuni ba da sharɗin ga lokacin da zai kawo amfanin gonar to amma kai ko da ka karɓa tsakani da allah ka karɓa ne da kyakkyawan manufa za ka kawo to duk wanda ya amshi dukiyoyin mutane da ada'a yana nufin bayar da dukiyar ga masu ita addallahu anhu annabi ya ce allah tabaraka wata allah zai biya mai dukiyar da ya karɓa da lamuni ne ya karɓi dukiyar tasu ko matsayin jingina ce ko matsayin rance ne ko matsayin sufari ne ko matsayin ajiya an ka bashi wannan duka dai ba ya shafi dukiya ba sadda duk karbi dukiyar da ba taka ba ka karɓi dukiya wani ko ko wasu to in ka karɓa da nufin tsakani da Allah zaka bayar Allah tabaraka wata Allah zai yassare maka zai sauƙaƙe maka hanyar da ka biya Shi ne ma'anar addallahu anhu Allah zai biya gare shi wa man akhadha wanda ya amshi dukiyoyin mutane kuma yuridu itlafaha tun sadda ya amsa yana nufin talafar da dukiyar ba ya amsa da nufin biya ba shi iyaka ga banza nan ta faɗi ya ci banza to a talafahu Allah sai Allah ya talafa shi in ji manzon Allah na fatar kun fahimta don haka in za ku amsa dukiyoyin da ba ku ba ya ku musulmi ta kowace fuska ce rance ne za ka karɓa ko ajiya ne zai baka ajiya dama wanda an ka ba ajiya annabi ya ce amintacce ne ko ko sufari ne zai baka ko kira'i ne eh, to ba shi ne sufari ba ko kuma lamuni ne cinikin lamuni kun ka yi ta kowace hanya da ya kakkarbi dukiyar wani mutum ɗan uwanka ko wasu mutane ka ƙudurta cewa insha Allah ta'ala babu magana yaudara ka biya to in Allah ya yadda Allah ta baraka wata Allah cikin hikima ta zai zai sauka ma abin da ka biya malamai sun kace ce addallahu anhu Allah zai biya mai dada nan duniya in gobe kiyama in Allah ya so ya yassare ma abin da ka biya dukiyar nan tun nan duniya in ma Allah bai hore ma ba kan mutu da ita gobe kiyama Allah zai biya ma amma wanda ya amshi dukiyar mutane yana nufin talafa ta kamar yadda ake karɓar bashin bankuna da bashin gwamnati da sauransu ba ga bashin manoma na an bayar ba da bashin 'yan kasuwa sai mutum ce ah, ai dukiyar gwamnati ta tawace ce ta banza ce kai da ma ka karɓa wai ka hidda rabonka tun su gwamna sun ci mai yawa kai ko ka ɗibi wagga ba su canza abin da sun kaci na fatar kun fahimta gobe ba biya aka yi ba duk biya za a yi duk wanda ya ci dukiyar da ba halal ba gare shi amanar da an ka bai zai biya gwamna ne ko kwamishina ne ko sa ne ko darakta ne ko ciyaman ko wane ne duk wanda ko ma sun je ya ci abin da ba halali ne bisa ya biya don a kakkace to a yasu sun ci biliyoyi kai don ka ci miliyan ɗari eh? <laughs> miliyan ɗin nan ɗari ba su hana ma shiga aljanna a ah, ka gani yana yiwuwa su waɗanda sun ci biliyoyi kila suna da ibadar da ke biyan wannan kuɗin tun da gobe kiyama ba da ibada za a biya ba yana yiwuwa mutane ne masu kiyamun laili masu azumin nafila masu yawan karatun ƙur'ani da istighfari kila hajji hadi suna tafiya suna dai da tarin lada ta yadda ana ɗebe kuɗin biliyoyin nan na jama'a da sun kaci a raga musu wadda za ta kai su aljanna yana yiwuwa suna da wannan kai kuma kila mutum kake mai kasala ga ibada don haka kai su. to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma duk wanda ya amshi dukiyoyin mutane da nufin ya tallafa dukiyar tun sadda ya amsa ba ya amsa da nufin biya ba a tallafa Allah sai Allah ya tallafa shi to sai malamai sun ka ce shi Allah zai talafa ko dukiyar ga zahirin hadisin dai kun ga a tallafa Allah haka annabi ya ce Allah zai tallafa shi shi Allah zai tallafawa wasu malamai kuma sun ka ce a dukiyar dai da ya karɓa tun da ya karɓe ta da nuhin ha'inci da nuhin ya yaudara ya karɓe ta ita Allah zai tallafawa wasu sun ka ce ba ma wannan dukiya ɗaya ba duk dukiyar da ya mallaka sai Allah ya tallafa ta Allah ayyata halin dai wanne ne yake da kyau Allah ya tallafa ka ko ya tallafa dukiyar da ka karɓa ko ya tallafa dukiyar ka duka wani adda kyau cikin su babu don haka ku ji tsoron Allah ya ku musulmi sadda duk ka karbi wani abu wanda ba naka ba ka karba da nufin insha Allah za ka biya to Allah zai sauka amma abin biya rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi sai ya kawo wannan wannan hadisin karkashin wani babi za mu shi karkashin babin lamuni za mu shi ko babin rance yana shiga kowanne lamuni wanda ya karbi lamuni an baka dukiya da sharaɗin eh, eh, eh, ga kaka za ka kawo buhu goma to kai dama ka karba yanzu ba ka gani wa'annan sahabban 'yan madina ne amma manoman da suke ba lamuni 'yan sham ne to kaga ana magari guda mutum ya canye dukiyarka ya yi ma sisi ina ga wannan ƙasar mata bambanta kaga ba ma ƙasa guda suke da su ba ko yana ya kila sun karɓa da ni a ba sai na dawo madina ba ai ban koma da ni ko gani na ba komai a ka karba da za ka biya to in ka karba da za ka biya Allah shi zai biya ma ina fatar kun fahimta kaga yana shigowa karkashin babin lamuni yana shigowa karkashin babin rance in rance ka yi ga mutum ka amshi rancin nan da kudirin insha Allah ta'ala ka biya to Allah tabaraka wa ta'ala zai biya ma na fatar kun fahimta wa an aisha radiyallahu anha qalat <clears throat> qultu ya rasulullah inna fulanan qadima lahu bazzun min ash falau afta ilaihi fa akhadta minhu thawbayn nasi nasi bi nasi'atin ila maisara fa arsala ilaihi famtana'a akhrajahu al-hakim wal bayhaqi wa rijaluhu thiqatun wannan hadisin an karɓo shi daga nana Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita kuma Allah shi ƙara yadda gare ta aisha ta ce qultu na ce ya lalla aisha tabba manzon Allah shawara ta ce ya manzon Allah inna fulanan wani kaga nan an ɓoye suna ne don a tuha mai asiri don inda mun san suna ne ko tsine mai muna iya yi eh? rashin nasihar da ya yi ta ce wani ƙadima lahu bazu mina sham haja ta iso gare shi daga sham asalin bazon nau'i ne na tufafi tufafi wasu tufafi ne wani nau'in tufafi ne su ake kira bazon amma malamai suna cewa ba ya tsaya ga tufafi ɗaya ba duk wata haja da ake ɗaukowa a sayar ta shigo cikin bazon ina fatar kun fahimta wani ɗan kasuwa ya dawo da kotono misali mutane ba kotono suke zuwa suna ɗauko mai da shaddodi da ya dudduka ba to shi ne sai ta samu labarin ga wani ɗan kasuwa nan mutumin madina ya dawo da ƙasar sham su kuma lokacin nan ba kwatano suke zuwa ba babbar kasuwarsu ita ce sham ya dawo da sham ya ɗauko haja ya ɗauki turame ya ɗauki turame da atamfin ne da shaddudduka da yadodi sai ta ce <clears throat> fallau ba afta ilaihi da ka aika zuwa gare shi fa a min sai ka karɓi tufafi biyu da gare shi Bi nasi'atin da jinkiri ila sara zuwa ga lokacin da Allah ya wadatar da kai sai ka biya shi me ya jana na Aisha ga yin wannan maganar ta lura da cewa manzon Allah yana fama da karancin sutura Allahu akbar ta lura suturar manzon Allah ta tsufa babu wadatar sutura ga mai gidanta kowa yana son ya ga mai gida ne ayyayi kawa kamar yadda kowane mutum kuma yana sun ya gama ta ce ta sa abin kwarai ko to shi ne ta lura tufafin mai gida sun yi nisa sai ta samu labarin ga wani ɗan kasuwa nan ya ɗauko haja ta tufafi daga diloli na tufafi daga sham sai tabba annabi shawara annabi kaga tufafin ka sun tsufa annabi da ka aika ka samu nau'in tufafi biyu dama tufafin manzon allah kala biyu ne dami dami da, da zane wanda ya lagawa sannan da gyautu wanda yaka ɗaurawa shine thaubaini kaga sad guda kenan ina fatar kun fahimta da maɗauri gyauto maɗauri sannan da mayafi da ka aika inda yake ya dawo da ƙasar sham ya ɗauko haja ta tufafi fa a khatta minhu thawbayn sai ka riƙi tufafi biyu da gare shi bi nasi'atin da jinkiri ma'ana ta san annabi yanzu baya da kuɗin biya da ka aika ka amsu bashi ila mai sara har zuwa lokacin da Allah ya wadata ka annabi ko sai ya karbi wannan shawara ta Aisha fa arsala ilai sai manzon Allah ya tura zuwa gare a taya amso mai bashin tufafi biyu zane da gyauto famta na sai mutumin ya hana yace bai basuwa Mala ali ya yi wace ce wato in yana kusa ko bugu ne Mala ali na iya kenan ya yi rashin nasiha bai kyauta ba bai yi ba famta na'a ya shi bai ba da bashi akharjahul hakim eh? ga annabi eh imamu hakim ya fitar da wannan hadisin wal haƙi da imamu al baihaqi wa hutu thiqatun rijal ne amintattu ne haka yake hadisi ne sahihi kan tagariya ina fatar kun fahimta to kun ji wannan kaga wannan shi ko karkashin wani babi ya faɗo babul babin rance rance annabi ya aika a karɓo mai bashin sutura biyu allahu akbar yau da zan tambayi wani malami set nawa gare ka cikin akwati in allah so bai ka set talatin ga mai gidanmu wanda duk halittar da allah ya yi babu wanda adda daraja wurin allah kamatai gashi da karancin sutura don me saboda Allah na iya wadata shi ko bai iyawa Allah yabba banza balle nashi mafifici da cikin halittu ne duka amma Allah ya bar manzon Allah cikin wannan hali don ya zan darasi gare mu mu al'ummar manzon Allah cewa duniya ba komi ba ce da duniya tana da daraja da ba wanda za a ba cigimi cigimi kamar manzon Allah don ya fi kowa daraja wurin Allah amma wasu lokuta a Allah ya hana mai kaga sutura ga ta ana bi dan rancin sutura zanin da za a ɗaura da wanda za a laga in Allah ya so in kun binciki wannan bawan Allah ba musulmi bane ba yahude ne don musulmi kan bai iya wannan ƙarfin hali ina fatar kun fahimta to kaga abu ya ɓaci duk abin da ya sa annabi ya tura inda ba yahude neman rance abu ya ɓaci da ana samu ga wani musulmi da ana tura inda ba yahude hadisi ya tabbata ko da Allah yawa manzon Allah wafati sulke rigan manzon Allah ta yaƙi sulke ne da ya sawa in zai na yaƙi yana wurin wani bayahude an amso sa'i talatin na sha'ir an yi abinci manzon Allah ya ba da jingina sulke ne na yaƙi fa ga wani bayahude an amso sa'i talatin bayan Allah ya yi mai wafati sayyidina abubakar ya biya sa'in nan talatin ya amsa sulken nan wannan duka don Allah ya nuna mana duniya ba komi ba ce to amma yau ku diba bakin ciki ya ku musulmi yadda musulmi sun ka ba zama ido rufe in ta kai ga ka tsafi shirye kake ka tsafi ka lalata addinin ka ka koma kafiri ka ridda daga musulunci don dai ka samu duniya ku diba jama'a yanzu waɗannan da matasa da ke zuwa kwanan gida me suke nema wannan ƙasƙanci duniya ka tafi Allah ya yi kaɗa namiji ka zo ka kwanta wani ya gurje ka ya yi mu'amala irin wadda ake yi da ɗiya mace da kai kana namijin ka fa wai don in ya ƙari ya ɗauku kuɗi ya baka ka amma ka an ci kuɗi da walakanci eh don mi ba za ka yi hankuri irin hankurin da manzon Allah ya yi ba ga manzo Allah ya jarabtai kwanaki cikin mu na riyadu sali in kuna tunowa mun karanto hadisi shi ma daga nana aisha ko daga Eh, daga urwa ya amso daga aisha nana aisha ke ba danta Urwa tun zubair labari dan ɗan magajiyarta eh, asma'u ta ce wallahi muna zaunawa gidan manzon Allah mata nawa aga manzon Allah mata tara gida tara aga manzon Allah ko wace mace gidanta daban to duk gidajen nan tara na manzon Allah mun saba mu wata mu yi kwanan wata guda ba a kunna wuta ba cikin gidan manzon Allah wata ya mutu wani ya sake fitowa mai koma wata guda wata biyu kenan da jere da juna har wani jaririn wata na uku ya fito ba a kunna wuta ba duk gidajen nan tara na manzon Allah rashin kunna wuta ke na ce ta me ba a dafa abinci ba wata biyu jere da juna cikin wata uku ba a yi dafa abinci ba gidan manzon Allah saboda babu ba ƙauro ne manzon Allah kewa iyali ne ba babu sai ya tambaye ta ya ce to inna me kuke ci ta ce babbaƙu guda biyu da dabino da ruwa ina fatar kun fahimta shi ne mafifici daga duk wata halitta da kun san Allah ya halitta amma Allah ya bashi cikin cikin wannan hali don ya nuna mana cewa duniya ba komi ba ce. sannan talauci kuma ba aibi ba ne. jarabawa ce kawai da wurin Allah to kuma shine manzon Allah nan da yau tufafi ne sun yi rauni hamma ta ta ta bashi shawarar ya aika a amso mai bashin zane da da madauri mayafi da madauri ya aika an ka hana shine kuma Allah ya wadata garge guda na raƙuma ya kyauta da su ga mutum guda da an ka dawo ga yakin Hunain ganimar da an ka samu Hunain mutum guda aka gama raƙumi 100 manzon Allah ya bashi kyauta mutane da yawa annabi ya ba raƙuma 100 100 100 kaga ashe al'amarin Allah haka yake dama shi yasa Hausawa ka cewa duniya muntar kaza yau da kwai gobe da tutu haka duniya take to saboda wauta kai abin da haka so kullun sahiya kaza ta yi makwai ɗaya ba da halin tutu bai yiwuwa da bai yiwuwa is impossible bai yiwuwa dole ta yi tutu wani an anjima ta yi kwai to haka duniya take yau a haɗu da jarabawa gobe kuma Allah ya kawo sauƙi sai a ci da wadata don haka ka yi hankuri yadda kai yadda da wadatar da Allah ya wadata ka kuma ranar da lokacin jarabawa ya tau kuma sai ka yi hankuri ka bar ma Allah no condition is permanent ba abin da ke dawama da daɗin da wahala ba abin da ke dawama a ce wahala ce zagege insha Allah ta'ala akwai lokacin daɗi zai zo hakan ga daɗi zagege ƙarya ce insha Allah sai Allah ya surka da bakin ciki da wahala wasu lokuta muna roƙo Allah shi ba mu hankuri don haka ya ku jama'a ku riƙe addinin ku ba abu mai tsada ga musulmi kamar addini imani wallahi tsada gare shi don haka ku yadda ku sayar da imanin ku da wani abu lakantacce duniya ad mal'unatun wa mal'unun mafiha illa illa lahi wa ma ba mun karanta hadisin ba kwanaki duniya annabi ya ce tsinannuwa ce kuma duk abin da a cikin ta tsinanne ne in bancin ambaton Allah da abin da ya kamata ambaton Allah yanzu akan tsinannen abu za ka sai da imaninka ka yadda ka kafirta ka ɓata imaninka ka zo Allah ya sa ka wuta irin wutar da Allah zai sa su fir'auna wutar kafirai ka yadda da haka nan wai don ka samu jin daɗin duniya don haka ku riƙe imanin ku ya ku musulmi in don jarabawa ta taho duk abin da ya zo na rashin jin daɗi a ɗauke shi jarabawa kuma in sha Allah wucewa ya kai ina iskan hunturun bare ya wuce ko yana na har yanzu to yadda kun ka san hausawa sun ce wahala iska ce wucewa take yi wucewa take yi ina fatar kun fahimta yanzu wanga da annan yana wa mutane iya shege cikin garin sakkwato ba ku san lokacin da yana yawan balashin kuka ba an matsatsai bai ko cefanin gida ne sai yara ne sun yi mai amma yaushe an yana mutane iya shege ko da yake an ce in ɓace ɓace eh? a karami a karami amma yau ga yana shi a karkace hulɗa yana yaren marmaɗi yana shegantaka cikin gari ina fatar kun fahimta to kaga ashe kenan alaman me alama wahala wucewa ta kai yau ina bulashin kukan da ya kai ya bari yanzu har da kekewa funtuwa ta yi zane biyar gari ya tashi muna roƙon Allah shirya da mu don haka ku tsare addinin kun ji halin da mai gidan mu ya zauna ko don haka in Allah ya jarabce ka da talauci wata rana an ka yana ba a ci abinci ba ka tuni jiya yi an ci shekaran jiya an ci waccan shekaran jiya an ci kuma yana yawa rashin cin yau ɗaya ne kila gobe Allah shi buɗa a ci don haka wannan bai zama dalili ga ka taikai wani abu na saba ma Allah wai don ka samu kawo gida ina fatar kun fahimta muna roƙon Allah ya tsare mana imanin mu da mutuncin mu to kun gani kun ga halin da annabi ya zauna ko wa an abi hurairah sannan kuma wannan na nuna mana ashe halan ne illa lura ta kan maka kai rance ka biɗe bashi lura ta kama babu laifi ga biɗe bashi amma ka karbi bashin nan da kudurin za ka biya to insha Allah annabi ya ce Allah zai biya ma innan duniya in gobe kiyama <clears throat> Allah ka tsare mu daga bashi wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama az-zahr yurkabu bi nafaqatihi idza kana marhunan wa labanu dar yushrabu bi nafaqatihi idza kana marhunan wa yarkabu wa yashrabu nafaqa rawahu al-bukhari wannan hadisin shi ko an karbo shi daga abu hurairah yarda Allah tabbata gare shi abu huraira ya ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce wato kusa abin da ya ban dariya <laughs> ko da kibir <laughs> wato abin da ya bani dariya yanzu har bello aka ce mo yana zagin mutane shekarar bana akwai mutumin da an kawa zagi na fita arziki kamar bello yabo to ka gani amma yan rama wadda ni wai yanzu na kuma suka kuka su sun ka ɗauku mai rafani ko kowa a ƙasar ga ya ji zagin da mai rafani ya yi men mai rafani ya zagi bello yabo ya zagi uban bello yabo ya zagi uwar bello yabo ya zagi kanin uban bello yabo kawun bello ba wanda ba a zaga ba bisa kunnin kwamishinan 'yan sanda an kai zagin bisa kunnin jami'an tsaro duka an kai zagin duk wani wanda ke kira babba ne bisa kunne ne an kai zagin kuma su manyan ma suna gaito mai rafani haka ne ko ba haka bane wai amma don suna ɗiyan mata wai yanzu bello ya bayar da mutane wallahi dan neman munafikin Allah ga ba kai na ja mai rahan ya zagi bello ya bu ba duk wanda kun ka ga na zaga da ganganin zagai kowa da ya san ni shaye shaye ko ina shaye shaye ban shan komi daga hura sai kunu don haka bisa hankalin kai na nake duk wani kun haga na zaga da ganganin zagai ramawa ce nake yi ba kuna dauko mai rauhani ya zage ni ba ai da hada muku sai na rama ni na taba kuka ni ce wayo ni Allah an zage ni an zage ubana kun taba ji wani dan uwana ya kuka an zage mu to da sama an ka je wani banda yan uwa amma ba mai kuka ba yan uwa na na faɗa muku ba su kuka don sun san zai rama don haka jama'a na rama ko ban rama ba kaga wasu a can suna kuka don suna ɗayan mata amma dai kun ba da kunya ba wasan zage-zage muka da ku ba yan liwaɗi sun ka ɗauku mai rafa ne ya zo bello ya ba ya ce a ban liwaɗi ya zage su ya rama musu zagi ko ba kamata ya yi ku kai ƙara inda jami'an tsaro ba a'a ku kire mai rafani ka ji ya saki zage mu yi mai wanda ya na kwanaki sai ya rama muku ba shi kuma kuna da lauya ba mai rama muku zagi ku kira shi ya saki zagin belle abu ni ko in sake wani kuma shi da ya zo ya take totor ni har yanzu ban take totor ba ina da sauran korai na zagi suna nan kuma duk sai na fashe su Bello ya bai zagi cewa an kai iyaye na na laka ne to ni da an ka zagi na uwaye fa kwamishinan yan sanda yana yana da an ka zagi uwaye na ko ko mi yayi ko uwaye na na laka ne balle a ce in zagi na zaga kowa a ƙasa gaji zagin da mai rafani ya yi min wa ɗauko shi yana nan ga kasar ɗina yana zagin malaman sakkwato ya ce kattin banza malaman sakkwato inda jin da riguna ne a amshi kaya amma ga shi na an zagi gwamna an zagi sarkin musulmi kun kasa komi sai da an ka ɗauko ni ashe nun ɗauko shi an kai. haka ya ce kasan mahaukaci ne ana siri da mahaukaci to ya ce sai da an ka ɗauko shi ashe nun ɗauko shi an kai. suwa sun ka ɗauko shi yan lewaɗi sun ka ɗauko shi ya rama masa zagi wallahi bai iyawa kun gani bai iyawa ban yi kuka ba na tare da ni bai yi kuka ba amma kuka kuna kuna kuka bello ya zage ku to farawa ce in dai zagi ne ga bello ya fi farawa ce walla mutuwa gidan ga farawa ce ta bakin mahaukaci ku hito mai zage-zagen a ce ku ban ludu ku tashi kuna mutane shiga takabban zade hito sun ku kai mu ce ku yi ludu ku yi liwaɗi an ce a balle waɗi shi kenan sai ku ku ɗaukun mahaukaci wa ya zo ya zage zage shi mai rafa ne yadda bakin zagin wani idan eh, jahili mahaukaci ina iya zagi mu ka zagawa saurara ko saurari kasa ɗin mai rafa ne sau guda bai koma saurare ne haka yi ko ba haka yake ba yau ina duk kasusuwan mai rafa ne sun ɓace amma ga na bello ya nan suna ciwo da kasan wutar daji kun san bambanci na da mai rafa ne mai rafani jahili ne ba komi cikin kasusa ne illa zage zage bello abu jaka jakka zaka za uban bello abu da wanta da iska ne amma inda bello ya yi, sai na jawo aya qur'ani bayan na fassara sannan in biyo cikin ƙura ayan nan in yi ma mugun zagi duk duniya ga wallahi ba mai iya walwali ba mai iya ba mai iya karkare ma zagin nan ba mai yi ma magani ƙura ƙur'ani ka biyo in zaga in samu hadisi muttafaqun alaihi in biyu kura ta cikin kura ta in yi ma mugun zagi baka da mai kariya duk duniyar gaba ya kare ka kuma ka ɓatu wallahi kuma baka da abin da zaka iya yi to muna roƙon Allah ya shirya da mu don haka maganin ku guda da bello ya shi aku balle waɗi ku bar tsafi ku balle waɗi amma mutukar ba ku balle waɗi ba zaman lafiya ya ƙare tsakaninmu da ku kuma kun fara gani ina mutane yabo kwanaki ni musu nasiha an ka ce ana zagi na yan ludu na zagi na wai na zagi mutane yabo kamar ni ba ba yabe bane ni a gwada mai yabanci tunda kabarin ubana na cikin garin yabo eh to yanzu ga sunan mi faru yau ga manya nan hadda manya yara sun ba da sunayensu wanda duk an ka kama an ka ko ya ba zai cewa ne rabi suna can an kai gidan yari rabi kuma gwamnati ta shigo an ba su kariya wai ba duk sai an kan musu eh, gara a kan musu ya yi muhu sauki don in ba a kan musu ba to zan yi musu kaset list din nan na in civil defense ina da photocopy ne na samu copy ne na ga duk wanda a ciki ko ku kama su ku kai su kotu a haɗe su da waɗancan 'yan iska a kai su gidan yari ko ko su shiga gidan yarin bello yabo in fallasa su duk wanda a ƙasar gaya ji ga 'yan lewaɗin ya buga 'yan lewaɗi kun ji don haka yanzu two options gare ku baku da baku da na uku ko ku kai su kotu ko ko su haɗu da kotun bello bu haji amma ko 'yan lewaɗin wani wuri ba mu ƙyale balle na yabo ai da ni ce ana lewaɗin cewa kai ƙarya ce yau fa ana liwaɗi ya ko ba a yi ana yi kaji wani ya ce manya-manya ka yi amma ba don manya-manyan ba ko don mun ga wasu manya-manya da sun kai kokari sarkin kabe ya koyi mai addu'a Allah ya saka mai da alkhairi sun yi kokarin su dahi magana wai a ban magana don Allah a roƙe iyayen yare su yahe sarkin kabe ya bai ce wallahi ba a yahewa sai an yi shari'a haka ya kamata kowane basarake ya yi kaga sarkin kabe ya nuna ya nuna jikan moyuja ne hakan ga ma'aikatan civil defense na yabo Allah shi saka musu da alkhairi ba irin barazanar da ba a yi musu ba sun ka ce wallahi sai an yi shari'an nan kowace irin barazana an yi musu amma ni kallon su ɗaya nikai ni sun ɗaya nikai a dahi magana sai in hito musu inda ba su yi zato ba tsakiya kai zai hito musu dan ludin ya bu babu sauran zama lafiya gare shi kun shiga mugun hannu don haka list ɗin da aga yan civil defense bello ya yana da kofi ɗinai na ga duk waɗanda a cike ko ku bashe su a kai su kotu ya yi musu don asiri ko in yi musu kaset in fallasa su duk duniya kowa ya gama jin muna roƙo Allah shiryar da mu don haka yan liwaɗi ku gaggautar da tuba wallahi wani kowa bai kare ku daga bello ya ko tuba ɗaya za ku yi tuba ɗaya za ku yi ku samu natsuwa ku samu zaman lafiya kuma kun fara gani ga ƙasa nan ta yi yau duk inda aka kama ɗan waɗi bugewa aka yi ya yi daidai da kun kama ku buge me a hukuncin manzon Allah game da ɗan waɗi manzon Allah ya ce man wajattu muhu ya amala amala qaumi faƙatu lulfa ila wal maf'ula bihi gare ku ya ku al'ummar manzon Allah babu ko ubanka an ka kama da liwaɗi sa hannu ka buge shi bai da unhani babu zumunta tsakaninka da ɗan lewaɗi manzo Allah ya yi mai hukuncin kisa shekaran jiya an kama wasu nan gangarin masallaci isa mai kwari zindir bayan an bubbuge su an kai police station zindir Allah gwada mana an wa komanda nan ni komanda nika so a kamo a kamo min shi a kawo min shege nan mu yi mai taba kaka in sa shiga gaba zindir mu kai shi police station kaji to Allah shirye shi mu to wannan hadisin an karɓo shi daga Abu Huraira yarda Allah tabbata gare shi Abu Huraira ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce azhar yurkabu baya azhar bayan dabba amma nan ana magana ne game da dabbat dabba yurkabu ana hawanta bina faƙati saboda ciyar ciyarwarta idza kana marhuna in ta kasance abin da anka bayar jingina kai ne kana da dabba wadda ake hawa kila ko jaki ko doki ko raƙumi ko alfadari ba su ne dabbobin da ake hawa ba to sai ka ba da dabba ka jingina misali ka ba da jakin ka jingina ka amsu dubu hamsin kana lalura ta kama ka ka ba da jakin ka jingina ga wani ka amsa dubu hamsin to kaga jaki dai abinda a ka'ida jingina amana ce a kai abin jingina na a ajiye ko to amma jaki yana cin abinci ko ana kai shi ɗaya cikin ɗaki a kulle dole ya ci abinci to yanzu wane ne yake da haƙƙin ciyar da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to shi wanda an ka ba jingina in yana son ya yi amfani da baya da ya hau jakin to ya rinka ciyar da jakin na fatar kun fahimta ƙa'idar ciyar da jaki tana kan wa tana kan mai jaki wanda ya bayar da jingina amma kai da an ka ba jingina in kana son ka yi amfani da bayan jakin nan ka rinka hawa nai to sai ka ci sai ɗaya kenan ko sai ya ce wa darri yi shirabu haka nonon hantsa ana shan sa, bina faƙati saboda ciyarwa ta tai idza kana marhuna in ya zamo abin da an ka bayar jingina kana da dabba wadda take mai nono kamar saniya misali ko tunkiya wayannan dubba suna da nono ba ko akwaya to sai ka bayar da ita kamar malam kiro ya bani jingina saniya ta yi ya amshi kuɗi garan in ba dubu hamsin ya kawo jingina saniya ta yi saniya dole sai an bata haci eh, sai an bata harawa an bata dawa an bata kara an bata kasari to wa zai ciyar da ita to <laughs> sai annabi ya ce in ina so ni da an ka ba jingina saniyat in ina so in yi amfani da nono hantsarta to sai in rinka ciyar da ita in ba haka ba ko haƙƙin malam kiro ne ya rinka kawo mata abinci ina fatar kun fahimta ashe dangane da wannan hadisi mi mun ka fahimta kayan jingina don mutum ya baka abu jingina ya karbi kuɗi ba shi ya nuna abin nan ya koma naka ba yana nan mallakarsa har gobe kai iyaka ka aji abin ran da ya kawo ma kuɗi ya baka kuɗinka sai ka bashi abinai ina fatar kun fahimta to dangane da wannan ashe duk wata fa'ida kuma da za a samu ga abin da an ka bayar jingina ba ta ka bace kai da an ka ba jingina ta mamallakin dabbar ne wanda ya bayar da jingina to kuma in akwai wata fa'ida kamar hawa in dabbar da ake hawa ce ko shan nono in wadda ake shan nonon ta ne to in kana son ka hau to yanzu ciyarwa sai ta tashi daga mai dabbar wanda ya ba jingina sai ta koma kanka sai ka rinka ciyar da dabbar wannan ciyar wadda za ka yi shi zai halatta ma ka yi amfani da bayanta hakan ga ka rinka ciyar da dabba wannan ciyar wadda za ka yi mata shi zai halatta ma ka rinka amfani da nononta na fatar kun fahimta sai ya ce wa alalladhi yarkabu wa yashrabu nafaqa an nafaqa ciyarwa ta tabbata alalladhi yarkabu akan wanda zai hawan dabba wa yashrabu kuma wanda zai sha nononta ashe kenan asali dai dabbar da anka bayar jingina tana nan mallakar mai ita sa ne ya ci gaba da ciyar da ita amma wanda anka ba jingina in yana son ya hauta in wadda ake hawata ko ya sha nononta in wadda ake shan nononta ne to yan ciyarwa ta koma bisa gare shi rawahul bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi kaga ashe wannan yana nuna mana halaccin jingina to sai a sa wani kaset saura kaɗan eh yana shiga to kaga wannan na nuna mana halaccin jingina ko jingina ta halatta abinda ake kira turanci in kana da lalura sai ka bayar da wani abu a ajiye ka karɓi kuɗi ran da kasa Allah ya fore ma kuɗin ko ajalin da an kasa ya cika ka samu sai ka mayar da kuɗi ka karɓi kayan ka shine jingina to abin da a ƙa'ida shine abin da an ka bayar jingina sai ka kai ka ajiye kamar amana ce kamar ajiya ce to yanzu wannan in dabba ce wadda ake ciyarwa to in ya za abin da an ka bayar jingina ba a ciyar da shi fa kamar rediyo na bayar da rikoda ta na amsu dubu goma rediyo na bukata a bashi abinci kaga rediyo kamata ɗaya a kai a aji to abin da shari'a ta nema gare ka sai ka kai rediyon nan ka aji shi nan ran da na kama dubun ka goma ka karɓi dubun ka goma ka bani rediyo na ina fatar kun fahimta amma in wadda ake hawan bayanta ne ko ake shan nononta to nan sai ka ciyar da ita sai don ka yi amfani da bayanta ko ku kai amfani da nononta amma in ba haka ba kamar misali na baka jinginar rigata ko hulata to ba cewa an kai ka te kai tasawa ba a'a ko da nika samu kuɗi in kawo ma rigar ta mutu abinda an ka ce ka kai rigar nan ka ajiye bai halatta ka sa riga bai halatta ka yi amfani da ita ran da na kawo ma kuɗin ka sai ka bani rigata ina fatar kun fahimta wannan yana daga cikin sharɗin jingina imam al-bukhari ya rawaito hadisin wa anhu qala bai shiga to babu wani kaset naka ya cika to to mu aje na Allah sa mana albarka ga abin da mun ka karanta na dalla ai duk dai an yi ko saura hadisi uku to Allah ya sa mana albarka to abin da na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya afko Allah shi yafi mini shi cikin zukatan don haka muna yin nasiha ga waɗanda sun kasan sun durmai da liwaɗi su tuba ma Allah kun gani Allah na nan na kunyata ku ko Allah na nan na kunyata ƴan liwaɗi Allah yana nan yana kunyata ƴan liwaɗi duk inda sun kai liwaɗi kun san menene abiye da su addu'ar mu ce wallahi a da su don haka mu tashi tsaye kan mu kasa mu ci gaba da addu'o'in ya Allah muna roƙonka da albarkar waɗannan ayoyi naka da muke karanta da hadisan annabinka Allah da albarkacin sunayenka masu kyau waɗanda ka ce mu roƙe ka da su da waɗanda mun ka sani da waɗanda ba mu sani ba ya Allah duk wanda ya yi liwaɗi Allah ka tona mishi asiri ya Allah duk wanda ya yi liwaɗi Allah ka tona mishi asiri ya Allah duk wanda ya yi liwaɗi Allah ka tona mishi asiri ya Allah duk inda ɗan luɗe ya ɗan liwaɗi ya sa kai ne Allah ka haɗa shi da baƙin ciki ga dawowa Allah ka haɗa shi da bala'i Allah yadda ƙasar nan yadda an kawa 'yan shi a sakkwato Allah ka karfafi zukatan sakkwata da kewaye suwa yan luwaɗi haka nan Allah ka sa ka da ƙarshe yan luwaɗi ya yi kyau Allah duk wanda ya ɗaure ma luwaɗi gindi cikin birnin sakkwato da kewaye Allah ka yi mu sanin ko shi wane ne Allah ka karya shi Allah ka karya wanda ya ɗaure ma yan luwaɗi gindi Allah duk wanda ka cewa a saki yan luwaɗi ko kada a hukunta ɗan luwaɗi an kama shi Allah ka karya shi Allah ka kunyata shi Allah ka walakanta shi Allah ka kaskanta shi Allah ka tsine mai albarka duk abin da yake tunƙaho da shi in na kuɗi ne ko mulki ko sarauta ko wata daraja Allah ka raba shi da ita Allah ka mai sai tsiya tsiya Allah wanda ya da waɗanda na ɗaure ma ƴan liwaɗi gindi Allah ka talauta su Allah ka sa in sun ka waye gari sun yi sallar subahin su yi tagumi a ce sabbe ne ya ce wallahi tunanin naka wanda za a ce fannin yau Allah ka maishe su kuta min. Allah ka kunyata su Allah ka ɗaga su sama ka nuna tsiraicin su kowa ya ga tsiraicin Allah ka karya su kare wadda baka taba wani bil adama irin ta ba Allah ka karya su kare wadda ba su koma ɗorowa har abada Allah ka karya su mafi sharrin karewa wadda ba su koma amfani har abada Allah muna roƙonka mun kawo ƙarar wa'inda na ɗaure ma 'yan liwaɗi ta fito ga fili ta nuna akwai manya tare da su yanzu kaga yan liwaɗin ya bo mutum hamsin da wani abu agga an ka les eh, yan civil defense sun ka les mutum hamsin da wani abu an kama mutum ishirin da wani abu amma duka duka mutum goma sha uku an haka kotu saurafa suna can an dahi su ma goma sha uku gafa sai da an kai sai da sarkin kabin ya bi ya yi sannan an haka su kotu kokarin sarkin kamin ya bune Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya taimake shi ya tsare shi sannan Allah ya karfafi zukatan sauran sarakuna su tashi tsaye su yi fada da waɗannan miyagun mutane Allah ka karfafi jami'an tsaro yadda ka karfafi zukatan 'yan civil defense na yabo sauran jami'an tsaro duka Allah ka taimaka musu suwa addinin musulunci hada da 'yan lewaɗi masu ba su kariya ko su wane ne da 'yan siyasa da sarakuna da ma'aikatan kaki da masu ɗamara da waɗanda komi gare ka inda kana ba yan luwaɗi kariya Allah ka karya ka duk mai ba yan luwaɗi kariya Allah ya karya shi Allah ka karya masu ba yan luwaɗi kariya Allah ka karya masu ba yan luwaɗi kariya Allah ka karya masu kare masu kare yan luwaɗi Allah duk mai kokarin watsa luwaɗi cikin al'ummar manzon Allah Allah ka karya shi Allah ka karya shi Allah ka karya shi Allah ka tozarta shi Allah ka walakanta shi Allah ka kaskanta shi Allah ka ɗebe mishi albarka Allah ka tara yan luwaɗi manyan su da ƙananan su masu mulkin su da talakawan su sarakunan su da maciyatan su ka tara su wuri guda ka saukar da bama mai na bala'i a kansu Allah ka ishe mu hada da yan luwaɗi Allah ka yi mana maganin yan luwaɗi Allah ka tarwatsa wannan gayyar banza Allah ka tarwatsa gayyaciya Allah ka tarwatsa masu warin kashi Allah ka kunyata su duniya ka kunyata su gobe kiyama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin